bismillahir rahmanir rahim wani jinkirin alkhairi ne kuma kashi na ƙarshe insha Allahu ɗagowa na jiwa ta yi tana kallon yaya sadiq ganin ba shi da alamun tafiya yasa ta kai hannu za ta buɗe motar ta fita janyo ta yi ta faɗa ƙirjin shi rungume ta yi yana shafa bayanta a hankali tutture shi ta fara yaya sadiq ka sake ni me haka Kin sakin ta yi kuka ta saki a hankali da sauri ya dago ta ya dago a rude hayati kuka fa me ya faru murkura baki ta ban sani ban sani ba din labbanta ya bi da kallo tare da kallon kirjin shi murmushi ya ganin duk shafa duk ta shafa jan bakin a kirjinsa sai lokacin ta rude a rude ta riko gefen gidanta tana so ta share miki ta yana shomin murmushi ki bar shi na fi son mutane su gani su gane ki su cika min a kirji daidai lokacin su sufuwan suka kariso suna musu tsiya su fito sakin ta yi a hankali ya fita da sauri ya zagaya ya bude inda take a kunyace ta fito mutane duk sun zagaye gurin ga 'yan jarida nan ana ta ɗauka burin kowa ya ga fuskar matar sadik ganin haka ya sa kare kofar tana gaba ganin haka yasa sadiq kare kofar tana gama fitowa kawai sai ya sa hannu ya sama da ita nan abokai suka yi mai ca ina ruwanku ba matata ba ce ba abinda ya faɗa musu kenan ya cikin hall ɗin da ita duk aka bi bayan su ana musu fik da bidiyo ita ko kunya take ji kamar ji za ta nutse a ƙasa sai da ya kai ta inda aka tana don su sannan ya dire ta nan aka hau musu hotuna da bidiyo wasu na ganin sun burge yayin da wasu ke ganin rashin kunya shi na jiwa kam kunya duk ya ishe ta saboda yadda sadiq ke ta nanike mata ko da suka je rawa haka ya rungume ta ko a jikin shi yana ta rawa sai kusan sha ɗaya da dare sannan ya taro ya watse na jiwa ta cika ta yi fam sai harara take aika wa sadiq murmushin jin daɗi yake idan ya kudurta yau ba mai hana shi kwana da matar shi ya san duk hararan tana shiga duk hararan nan tana shiga hannu sai ta raina kanta wayan shi ya jawo tare da turawa safwan da misaj gidana ka kai mu ka ji abokina kada ka kai mu gidan momi safwan na karantawa ya murmushi ya nuna wa hali ita ma murmushin tai nan fa safwan ya fita a jerin motoci ya hanyar GRA wanda na jiwa ba ma ta lura ba a wayan shi ya dauka ya hau wayan shi ya dauka ya hau yin game ita kuwa na jiwa ta cika ta haifar har suka kai tun daga gate din gidan zaka fahimci gidan ya haɗu saman gidan an zuba wasu flowers a parking area na gidan safwan ya yi parking tamiro ya dubi sadiq to ango da amarya sai da safe dan zabura na jiwa ta sai lokacin ta lura ba gidan momi suka je ba sadiq ne ya dago a dake ya ce fita mu je ganin yadda ya maganan cikin sigan umarni yasa da sauri ta yanda ya ce dari asaf wanda hali suke a haka suka fice sakin baki dai tana kallon gidan motoci ne fake sun kai goma a fakin lot na gidan masu kyau da tsada gidan babba ne gidan babban gida ne ga wurin wasa a gefe an zuba kayan wasa iri-iri kai gidan fa ya haɗu ga 'yan rumfuna don irin wanda bature ya a cikin gidan wanda irin wanda irin wanda bature ya a cikin gidan an sa wasu furnitures kamar wurin shakatawa sannan ga dan karamin swimming pool ɗinsu gaba gaba yayi hakan ya sa ta bayan shi da sauri daga main palace sai dakuna biyu sai kitchen sai upstairs kai gaskiya gidan ya fi karfi gida ya fi a faɗi kyawun shi sai dai a kira shi da manshan ga kujerunta masu amfani da ac wanda in ba ta suke saurin lalacewa ba wanda in ba ta suke saurin lalacewa ganin ya yi hanyar steps ya sa ta ja ta tsaya juyowa ya kika tsaya kuma ya sadik me kake nufi me kuma kake so a ɗauka ka zo ka mai da ni gidan momi su kawo ni da kansu yanzu me za su ɗauka murmushi su ɗauka duk yanda suka ga dama ai gidan mijinki kika ji ko kuma mijinki kika bi hawaye ne haye waye da sauri ta fara bedroom ɗin da ta gani kusa da wanda ya shige ba ta tsaya kallon ɗakin ba ta faɗa garin tare da sakin kuka tana son ya duk kuma tana son kasancewa da shi amma ta fi so a kawo ta yanzu mai momi za ta yi tunani kuka take sosai daidai lokacin ya shigo tsayayyen yana kallon ta yana jin wani iri dan ya san shine silan kukan nata amma dai ya san abin da take nema yanzu gaskiya ba zai iya yi mata ba sai dai ta yi haƙuri da sassarfa ya karisa hannayen shi ya kai kunnuwan shi kamar zai yi kuka ya ce dan Allah hayati ki ya haƙuri ki daina kuka ba na jin daɗin zuciyata ciwo take mini banza ta mai ta ci gaba da kukanta hakan ya sa cikin wata murya ya ce Tun da har tsanan da kika min ya kai har ba ki son kasancewa da ni to ki taso mu je in mai da ke gidan momin karshe dai dole zan dole nan zaki dawo da sauri ta dago jin abin da ce wai ta tsane shi da ya san irin abin da take ji akan san shida ba zai ce haka ba kuka ta karasawa da sauri ya janyo ta jikin shi daura ta kan kirji daura ta kanta ɗaura kanta ta yi a kirjin shi cikin kuka ta ce ka yi hakuri ya sidik ni ban tsane ka ba tafin ɗinta ya fara ta baya slowly it's okay ya wuce ɗago kanta ya yi mu je falo mu ci abinci a shagwaba ta ce na ƙoshi lumshe ido ta ta buɗe amma ya sidik idan kai zaka ci mu je in raka ka murmushi ya nima a ƙoshi nake amma akwai inda zaki raka ni ina ta faɗa a sanyaye ya ce wanka za ta taya ni zaro ido ta da sauri tare da mai da kanta kasa tana girgiza kai ka yi hakuri ya sidik ba zan iya ba tashi yai ina murmushi a ranshi yana faɗin idan baki taya ni ba in baki taya ni yanzu ba dole gobe ni zan miki wanka yarinya ficewa yayi a ɗakin hakan ya sa ta saki ta saki ajiyan zuciya tare da tashi ta fara cire kayan da ke jikinta wardrobe ɗin da take wardrobe ɗin da ke cike makil da kaya ta buɗe wani sleeping dress ta ciro pink mai spaghetti hand dan hannun har ƙasa ume Spaghetti Han duk da har ƙasa ne, saka rigan ta yi ta kama sumarta da bat sumarta da bat-pink ta saka hulan net na bacci ta shafa turaruka a kasanta da kowane sako na jikinta ta kwanta don bata tunanin sadiq zai dawo ba don ya jima har bacci ya fara daukan ta ji mutum na shigewa jikinta da sauri ta bude ido tare da kwalla kara da sauri sadiq ya kunna bedside lamp a birkice ta tashi ganin ya sadiq cikin wani lallausan kayan bacci na pajamas me ya haka ne ya yi sadiq a firgice ta tambaya da baki yayi wai ka ji mata na tambayan mijinta to me yau a jikin mata na nake son na kwana to miye yau a jikin matana nake son na kwana kamar za ta yi kuka ta ce ka san me kake faɗi kuwa ya sadiq ni kuwa na sani sai dai in ce ke kin san me kike shirin yi kuwa kina so ki bakanta wa mijinki ko bayan kin san mala'iku na tsinewa duk matan da take bata wa mijinta rai dan haka yarinya mai ki dan haka yarinya ko ma ki kwanta in dai ba ki san mala'ikun rahama su tsine miki shiru dai tana shirin sakin kuka amma ganin ya daura fuska yana girgiza mata kai yasa ta haɗiye kukan tare da komawa ta kwanta murmushi ya tare da tare da sa hannu ya kashe lamf ɗin hannu ya sa ya ɗago ta kamar yar bebi ya ɗaura ta a jikinsa kuka take so ta yi amma ta kasa don wani irin mugun nutsuwa ta ji da ya hada ta da jikin shi amma jikinta bai daina rawa ba fargaba abin da sadiq yake mata fargaba abin da ya sadiq zai mata take idan ta tuna firan hali in ta tuna firan hali da usaina akan fesnet sai ta ji gabanta na tsananta faduwa shan matan ta ya tura hannun shi cikin riganta ba tare da tare da damke babs ɗin da suke ko babu waɗanda ya daɗe yana hari ɗan zabura ta yi jin yadda yake murza nifis ɗinta wani irin nishi yake saki ƙasa ƙasa hada bakin shi da nata ya hau tsotsan sweet lips ɗinta ture shi take yi amma ta kasa ta kasa kwacewa kawai sai ta sakin mai cizo a labba da sauri ya saki bakin yana faɗin wash hayati cizo fa still yana burza nifas ɗinta hannu ta kai tana so ta kwace ta a hannun shi ganin ta kasa yasa ta fashe da kuka ya su duk ba na son wannan abin da kake min ka daina dagowa ya zuba mata ido still yana wasa da ta da suka cika hannun shi ya tsin shi har nitsewa suke a kansu hayati kin san me hike shirin aikatawa kuwa kina so ki zama silar bakin cikin mijinki ko kai ta hau girgizawa tana kuka ce to in dai ba haka bane ko me zan yi kar ki sake hana ni in dai kina so ki shiga aljanna kai ta daga a hankali rigan ya zame a kasa a hankali ya ɗaura bakin shi kan left breast ya hau tsotsa nishi yake saki da karfi na cewa kam zafi take ji saboda yadda yake tsotsan nefas ɗinta yana cizon haka ya fi minti talatin yana abu ɗaya kafin ya tashi ya cire kayan cikin shi hannunta ya riko bata farka ba bata farga ba ta ci ya ɗora ta kan wani abu kamar rodi jin wani irin ruwa a hannunta yasa ta gane meye meye ihu ta saki a firgice tare da sakin abu kamo hannun nata ya maida kan mood ɗin shi a dake ya ce hold it jin yadda ya yi magana ya sa bata san mata rike abin da karfi ba don kuwa ya sa yana ci gaba da sakin bab ɗinta hannun shi ya tura cikin kafin a hankali ya sauko ya bude kafan ya kafanta yana shakan kamshin jikakken fan ɗinta a hankali ya kasa da shi ya kai ton ɗin shi gurin yana latsa ruwan da ya fara dirjikewa jin gurin ya yi a nutse kam. don murmushin mugunta ya ɗago ta don ya san akwai daru yau shan matan ta ya saita muɗin shi a hajji ta yana karanto addu'an saduwa tare da dannawa ihu ta saki wayyo momi bai ni ta kan bi ta kanta ba dan ji yake idan bai yi sex ba to zai iya mutuwa a yanda yake jin kanshi duk irin roƙon da na ji wa za ta yi wa Sadiq ina ta yi a banza dan bai ji ta ba haka ya dinga haka ya dinga sambatu ko kaɗan bai ji kukan da ke yi ba ya baya cikin hayyacinsa sai da ya ji ana kiran a salatu sannan ya ɗaga ta sai lokacin ya ga yadda ya mata fata-fata jini sosai na zuba a jikinta gudun ya bude ta baje sosai da sauri ya dauke ta ya bayi da ita ruwan zafi ya tara a sink ya saka ta don zabura ta sai lokacin ya gane tana raye yana saka ta ruwan ya ɓaci da jini cire ta ya canza wani haka ya dinga canza mata ruwa duk ya ruɗe karshe ya zuba detal a ruwan ya saka ta sai da ya ga gurin ya fara rufewa don dama buɗewan ta waje ne domin ta ji maza amma cikin zamzam yake sannan ya mata wanka da na tsarki ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki ya kwanta ta ya buɗe ya zuba wa ɗin ido yana ji yana ya tausaya mata ya so ya mata ɗinki amma ganin gurin ya koma ya sa ya barta zuba mata ido ya yana jin santa da tausayinta na karuwa a rashi domin na jiwa ta gama mishi komai sai yanzu ya san cewa yara ma sun fi daɗi da ƙosarwa waya ya janyo ya kira safuwan safuwan da tashin shi kenan ya ɗauka lafiya su duk da asuban nan ba dai illata na jiwa kai ba cikin nishadi ya ce safuwan wallahi yara ma sun iya suna da komai idan dan sun fi ma wasu manyan matan sai yanzu na yarda kada ka taɓa raina ya mace komin ƙanƙantar ta domin wata rana ita za ta baka ɗumi yanzu kam na yarda safuwan mata ba sa kaɗan safuwan na juwa ta gama min komai ba abin da zan ce mata da ya wuce na gode haka ya ishi safuwan da sambatu da ya gaji kawai sai ya katsa wayar magunguna da allurai ya je ya kwaso a asibitin shi ya dawo tana bacci yada injection din ya tsira mata kuka ta sa duk da inda duk da idan a rufe yake laila ya tabbata gurin ya fara domin ya san ba ta son allura da idan ta biyu sai an sha daru fita ya je ya hada musu breakfast yana falo ya ji iwonta da gudu ya shiga bedroom din tsaye ya ganta tana so ta shiga bedroom ta kasa saboda azaban da kasan take mata saboda da ita tare da shigewa da ita ba yanda ta iya sai da ya mata wanka ya mata alwala sannan ya fito da ita suit ya saka mata da kyar ta iya sallah sannan ya fita da ita falo da ƙyar dai samu ta sha ti kaɗan sannan ya bata magani shi ma da kyar har da kukanta kwantar da ita ya akan kujera ya zauna gefen ta tare da riko hannunta yana murzawa a hankali ya ce am sorry hayati am sorry na san na wahalar da ke ki haƙuri lumshe ido ta tana tuno abin da ya faru jiya ganin yadda duk ya bi ya damu sai ya bata tausayi daura kanta ta a cinyan shi tana jin kaunar shi na ratsa ta a sanyaye ta dago tare da kiran sunan shi ya sadiq a hankali ya ce mu. Uhm. Hayati, I love you so much in a good times and in a bad times, in sickness and in healthy, for better, for better or worse, for richer or poor, for when life seems easy and for when it seems hard, when our love is sinful and when our love is at third, at third place, I will love you, my husband, till, till eternity. Ta faɗa tare da ɓoye fuskar ta cikin ƙirjinsa, ji yayi kamar zai mutu saboda daɗi wani irin raɗaɗi wani irin raɗaɗin santa zuciyar shi ke mai dan kuwa yayi da sauri ta ɗago me ya faru gona hannu ya sa ya tarbe zuciyar shi hayati sanki ne zai fasa min zuciya murmushi ta tare da ƙara rungume shi matse ta yi sosai let all my happiness be yours all your sadness be mine let the whole white world be yours only you be my only you be mine mrs sadiq mrs sadiq I can't imagine growing old with anyone else nor do I want you. Let be one with drop! wayanta da ke gefen shi ne ya yi kuwa da sauri ya janyo ganin momi ne yasa ya ɗauka gaida ta yi gaida ta yi ta ɗaure ta amsa tare da faɗin ina yaya take a sanya ya mika mata amsa ta yi cikin kunya na momi momi ta yi murmushi yar albarka na san ba laifin ki bare su duk ne ya jaki ko amma baki da laifi amma da fatan dai kin gasa jikinki sosai ko shiru ta cikin kunya jin hakan ya sa momi yin murmushi ta ce oke ga su usai na nan zuwa na aiko su da magunguna ki tabbatar duk kin yi amfani da su kin jigo daga kai tai momi ta ce ba shi waya mika mishi tai ya amsa yana so sa kai momi ta ce ka kyauta abin da kai abin kai ka kyauta abin nake so da kai shine kada ka kara yi wa 'yan mutane komai har sai ta warke ka ji ko in ba kana so ka ƙara wani laifin ba sannan ga magunguna nan na aiko mata da su ka tabbatar ta yi amfani da su a sanye ya ce to daidai lokacin suka ce ana danna dobel remote da ke kan santa table ya danna kofan ta buɗe usaina da Fatima ne suka shigo hakan yasa na ji wata janye daga jikin shi ta tashi da ƙyar ta zauna ƙarisowa suka yi suna kallon ɗakin Saba ya haye bayan sun gaisa nan suka dingi mata iskanci suna cewa ta tashi ta yi gudu in za ta iya kamar za ta yi kuka suka ce wai mai miji daga dina ta bi miji to gashi ya manta abinda ya mata abinda take son wai da ta sa ran wai da ta sa ranta a inuwa momi ta ce ranar za ta kai ta amma ta bi shi saboda ta kosa har kuka ta yi saboda iskancin da suke mata suna zaune aka kira aka fada musu hali ta haihu ɗa namiji hakan yasa su Fatima suka tafi rigima na jiwa ta sa masa duk akan ya bar da ta je ta ga Aryan domin sunan da ta sa wa jaririn hali kenan amma sai ya rungume ta yana lallashinta akan ta bari ta warke da kan shi ya dage dole take shiga magungunan da momi ta aiko mata da su kuma yana ba ta magungunan a matsayin shi na likita bokan turai ko sati ba a yi ba ta warke garas hakan yasa aka fara sabon kauna na jiwa daurewa kawai take tana biye wa yasirik domin duk in zai shige ta sai ta ji zafi kafin wani lokacin ta saba ita ma ta fara jin daidai abu ranar da suka je barkan hali har gidan momi suka ce haka na jiwa ta jin kunya sun je sun ga aryan kyakkyawa mai kama da safuwan bayan shekaru biyar Kyakkyawan yarinya ce wacce ba za ta wuce Foyes ba take wasa a kan keke. Daidai lokacin jerin motocin Sadiq suka shigo da gudu ta sauka daga keken ta yi fakin lot suna kiran dadi Dr. Sadiq da ya fito a motan gaba Dr. Sadiq da ya fito a motan gaba na baya securities ne ya saurin caɓe yarinyar yana dariya ya zama cikakken mutum kuɗi sun zauna ya ƙara zama babban likita wanda duniya ke ji da shi in ka ganshi ba za ka ɗauka ya yi aure ba balle har ya haifi kamar najila jina ba cikin plus ɗin ya nufa da ita na najila da ke saukowa daga sama cikin shigan pencil skirt black da sponge pop riga pink ta yi kyau sosai ta ƙara zama cikakkiyar mace da sauri ta ƙarisa ta faɗa jikinsa sauke na ji layayyar rungumo na jiwa yana jin ƙaunarta kamar yau aka kamar yau aka rasa shi a ran shi likita na ka dawo ya aiki a kunniyar da mata lafiya nake matar duk ya kanin najila yake da najila da momin su cikin da ta shafa domin tana da karamin ciki tax tun dazu tun dazu ni baby bond da najila ki sai ke wanka su muke yi cikin farin ciki ya sama da ita mu je ciki ne wasa da abokan wasa na and i want my pee inside inside your p i want us to be <laughs> a kirji ta kai duka a kirji ta kai mai heartbeat najila duban najila ya baby jeki nani ta shirya ki aryan suna hanya da gudu ta sama yarinya mai matukar kama da mamanta hannu yasa sa ya zagaya west ɗinta did you know something BWBW (Best Wife, Best Woman) Kai ta girgiza I love you so much and I need you badly murmushi ta na ka kai kadai ka sani mijin na Juwa, ji nake kamar na maida ka ciki saboda so da kauna ina son ka sosai matar Sadiq kowa ta yi ya kamata mu shirya kin san jirgin su safwan ya kusa isowa malaysia ta ce to nan suka yi sama sai da suka biya wa juna bukata sannan suka yi wanka suka shirya cikin shiga kala daya ba a jima ba jirgin sahal ya iso nan suka shiga nan suka dingi murna fatima da yara biyu huda da hamam usaina ma biyu nimra da binafa hasana daya ne amman sai hal wacce bayan aryan ta haifi yan biyu nawal da naufal Dukkansu sun yi farin cikin ganin juna, ji Najla ita ma ta dingi murnar ganin 'yan uwan nata, domin yanzu rayuwarsu na wa gaba ɗaya ya koma ƙasar Malaysia. a nan da sadiq ya buɗe babban asibiti. mat Bismillah Alhamdulillah. cewa masu sauraronmu a nan muka kawo ƙarshen wannan littafi namu mai suna wani jinkirin alkhairi ne abinda marubuciya ta rubuta dai-dai Allah Ubangiji ya sa aiki da shi wadda ta rubuta aka akasin haka Allah ya yafi mata ya yafi mana baki daya sai kun ji ni ɗauke da wani sabon littafin nan ba da jimawa ba.